صدق الله العلي العظيم Bismillahi Rahmanir Rahim jama'a saurari Assalamu alaikum kun kamo rediyo VO Hausa a cikin shirin sana rana na yau Asabar Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai daga shirin ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin namu ko yashin farisanci daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu sun yara zama kuma zaɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kusa da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha ɗaya ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda ya daidai da ashirin ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da hudu suka gabata a rana irin ta yau wato ba ashirin da biyu ga watan bahaman na shekara ta dubu ɗaya da uku da hamsin da bakwai hijira shamsiya mutanen ƙasar iran suka samu nasarar sauya tarihin ƙasar ƙarƙashin jagorancin margayi imam khomeini miliyoyin masu bore a birnin tehran da sauran birane na kasar iran da kuma wurare masu matukar muhimmanci a cikin kasar na gwamnatin sarki sha da manyan hafsoshin soji na kasar masu bore a tehran sun kwaci iko da muhimman wurare daga hannun jami'an tsaro na gwamnatin sarki sha manyan hafsoshin sojin kasar sun nemi daukin sojoji daga wasu garuruwa amma mutanen sauran garuruwa sun rufe dukkanin tituna zuwa tehran a safiyar rana irin ta wuce sojan kasar ta iran suka ba da sanarwar janye kawunan su daga rigimar da ke tsakanin magoya bayan imam kumeni da kuma sarki sha da haka kuma masu gwagwarmaya suka shiga gidajen rediyo da talabijin na kasar iran suka ba da sanarwar juyin juhalin musulunci da wannan kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta wanda ke gudanar da harkokin gwamnati a kasar iran na tsawon kimanin shekaru dubu biyu da biyar tun daga wancan lokacin ne kuma aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a kasar iran inda mutane suke zabar shugaban kasa da 'yan majalisa kamar da kuma suke zabar 'yan majalisar kwararru waɗanda su kuma suke zabar jagoran juyin johali lokaci zuwa lokaci da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 2683 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan fabrairun shekara ta sittin kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarkin kasar japan na farko himo ya fara sarauta kuma tun daga wancan lokacin ne ake sarauta a kasar japan har zuwa yanzu sai da bisa ga canje-canje da aka yi ta samu lokaci zuwa lokaci har zuwa zamanin da muke yanzu salon sarauta a kasar japan ya canja inda yake daidai da tsarin sarauta na mafi yawan kasashe musamman ma dai kasashen nahiyar turai da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau nelson mandela matakon gwagwarmayar baƙin fata a ƙasar afirka ta kudu ya samu yanci da kurkun da aka tsare shi tsawon shekaru 27 sannan shekara ta 1991 ya cimma yarjejeniya ta kawo ƙarshen tsarin warar launin fata a ƙasar afirka ta kudu sai kuma shekara ta 1994 ka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa baƙar fata na farko a afirka ta kudu.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 ana bikin cika shekaru 44 da cin nasarar juyin halin musulunci a iran an takarar shugaban kasar najeriya karkashin jam'iyyar pdp ya sha alwashin bunƙasa harkar noma amurka ta sanar da harba wani abu mai yawo a saman yankin alaska to yanzu sai gyara zama domin aji cikakkun labarun. ana gudanar da bukukuwan cika shekaru 44 daga cin nasarar juyin juyin halin musulunci a iran a yau asabar ne al'ummar iran suke yin bikin zagayowar cika shekaru 44 daga cin nasarar juyin musulunci a ƙarƙashin jagorancin margayi imam khomeini da allah tabbata a gare shi a cikin garuruwa da biranen ƙasar ta iran miliyoyin mutane maza da mata ne suka fito kan tituna suna masu bayar da taken jaddada rukunsu da juyin halin musulunci da manufofinsa da kuma yi mubaya ga jagoran na yanzu ayatollah said imam ali bikin tunawa da cin nasarar juyin musulunci na shekarar bana yana zuwa ne dai watanni kaɗan bayan da makiya suka nufi iran ɗin da makirci da zumar girgiza tsarin musulunci na iran sai dai bisa dogaro da allah da al'ummar iran suka yi da ma sun iya dakile makircin makiyan a kowace shekara dai a yin bukukuwan na tunawa da ranakun cin nasarar juyi ana gudanar da faracin soja da kuma baje makamai da iran din ta kira. iran ta sanar da kama 'yan koren haramtacciyar kasar isra'ila suka kai wani hari a isfahan da bai nasara ba ma'aikatar da kyan asiri ta kasar iran tare da haɗin gwiwar dakarun kare juyin jihalin musulunci na iran sun gano da kama waɗanda suka kai harin isfahan wanda bai nasara ba a kan ɗaya daga cikin cibiyoyin ma'aikatar tsaro bayanin haɗin gwiwar na ma'aikatar tsaro da kuma dakarun kare juyin musulunci ya kunshi cewa muna sanar da al'ummar iran cewa an kama manyan 'yan koran da suka yi kokarin kai hari a ma'aikatar tsaro da ke isfahan bayanin ya ci gaba da cewa ba daɗewa ba za a gabatarwa da 'yan ƙasa cikakken bayani akan sakamakon binciken da aka yi har ila yau bayanin ya ambaci cewa da akwai ƙwararren dalilai akan cewa mutanen suna da alaƙa da haramtaccen ƙasar isra'ila don haka dakarun kare juyin musulunci za su mayar da martani mai karfi kan 'yan sahayoniya to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran dan takarar shugaban kasar najeriya karkashin jam'iyyar pdp ya sha alwashin bunƙasa harkar noma idan aka zaɓe shi a yin yakin neman zaɓe da ya kai shi jihar kano da ke arewacin najeriya dan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya ce idan aka zaɓe shi zai bunƙasa harkar noma da farfaɗo da ita jihar kano wacce ita ce ta farko wajen yawan jama'a ƙasar ta najeriya tana taka rawa wajen ayyana wanda yake lashe zaben shugaban ƙasa najeriya da ita ce ƙasa ta biyu a girman tattalin arziki a nahiyar afirka sai dai a cikin shekarun bayan nan tana fuskantar koma baya da rashin aikin yi a tsakanin matasanta. saboda dogaro da man fetur da albarkatunsa wajen samarwa kasar kudaden shiga batun sabunta hanyoyin samarwa da kasar kudaden shiga yana daga cikin batutuwan da masu son a zaɓe su suke magana a kai har ila yau alhaji atiku abubakar ya yi alwashin buɗe iyakokin kasar da suke a rufe gwamnatin muhammadu buhari ta apc da ta rufe iyakokin kasar ne bisa abin da ta ce wani yunkuri ne na hana fasa ƙauri. amurka ta sanar da cewa ta harba wani abu da yake yawo a sararin samaniyar yankin alaska fadar shugaban kasa amurka ta sanar da cewa ma'aikatar tsaron kasa ta pentagon ta kakkaɓo wani abu da ba a san daga inda ya hoto ba yake yawo a sararin samaniyar yankin alaska a jiya juma'a sanarwar ta ce shugaban ƙasar ta amurka ne joe biden ya ba da umarni a kakkaɓo abin da aka gani yana yawo a sararin samaniyar ƙasar a yankin na alaska kakakin majalisar ta tsaron kasar amurka john kirby ya ambaci cewa abin da aka kakkaɓo ya kai girman mota kuma ya ce shawagi da nisan mita dubu goma sha biyu a sama da hakan ya mayar da shi barazana ga sufurin sararin samaniyar amurka wannan da yana faruwa ne kwanaki kaɗan bayan da amurka ta sanar da cewa ta harbo wani balobalo na ƙasar da ta ce na leƙen asiri ne lamarin da kasar china ta kore tana cewa aikin balobalan din shine tattara bayanai na yanayi har ya zuwa yanzu dai babu wani bayani akan tushen wannan abin da amurkan ta ce ta kakabo a jiya juma'a to ƙarshen labarin duniyar kenan to madalla Banda kusa cikin labaran duniya bari mu kawo muku shirinmu na gaba shirin namu koyi harshen Farisanci ta da Abdullahi Salu Katsina. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rari assalamu alaikum barkanmu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci didala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da biyu a cikin shirin namu na yau za ku ji ɗaya daga cikin al'adu na mutanen iran wanda shine girmama na gaba musamman ta fuskacin iyaye da kuma kakanni da dama daga cikin mutane na iran sukan je kai ziyara ga dangin su manya musamman kakanni mata da kuma kakanni maza domin tambayar halin da suke ciki mafi yawa kuma sukan tafi ne da dangi baki ɗaya da yara da 'ya'ya domin gano uwayensu da kakanninsu da kuma kai musu ziyara da tambayar halinsu to a yau da Allah ubangiji za ku ji mu da wata tattaunawa tsakanin muhammadu da kuma abokinsa hamid dangane da irin wannan al'ada ta mutanen iran amma kafin wannan lokaci sai an je dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka فردا gobe جمعه رانر جمعه چه برنامه ای؟ ونشری تو چه برنامه ای داری؟ کی ونشری که دشی خانه گده پدر بزرگ کاکا مادر بزرگ کاکا مچه دایی کاو خاله اور محیفیه مادر محیفیه پدر محیفی خواهر ارور من میروم نی زنجی آنها زندگی می کنند سو suna rayuwa. Qazvin. Garin Qazvin. Tehran. Garin Tehran. Dore mashin. Nisan mota. Do sa'at. Awa biyu. Har hafte. Kowane mako. To miravi. ravi. kai kana zuwa didan gani anja a can u goft shi ya ce u bimar shi ko ita maras lafiya ce bimar maras lafiya کمی کدن آنها می آیند سو زوا ایرانی ها ایرانیاوه ما می رویم مو زوا بزرگترها منیا تلفن ویر ترهو تلفن بزن بگا ویر ترهو To ma da labarin da aka ji dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a gyara zama domin mu ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma abokinsa Hamid. Hamid, برای فردا جمعه چه برنامه ای داری؟ به خانه پدر بزرگ می روم. خانه پدر بزرگت در تهران است؟ نه، آنها در قزوین زندگی می کنند. قزوین نزدیک تهران است؟ خیلی دور نیست با ماشین دو ساعت هر هفته به خانه پدر بزرگت می روی؟ بله برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به آنجا می روم. مادر گفت مادر بزرگ کمی بیمار است تنها به آنجا می روی؟ نه پدر، مادر و خواهرم هم می آیند ما ایرانی ها همیشه به دیدن بزرگترها می رویم کار خوبی است اما قزوین دور است تلفن بزن تلفن مادرم هر روز به مادر بزرگ تلفن میزند اما تلفن کافی نیست داییت هم همیشه به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ می رود؟ بله در فرهنگ ما احترام به بزرگترها سفارش شده است خیلی خوب است که دیدن بزرگترها و احترام به آنها در ایران مرسوم است تو مدلا تو بنده اکجی اونن wannan tattaunawa kamar ta gudana sai a ƙara sauran tattaunawa amma da fasarta a cikin harshen hausa. To madalla to jama'a masu saurare don nema kawo ƙarshen shirin namu na yau to amma kafin wani lokaci a madadin ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri Shirinmu na gaba shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniya wanda a yau zai kawo muku waka ne da aka yi kan ranar 22 ga watan bahaman ranar da aka cin san junju halin musulunci a nan ƙasar Iran da fatan za a gyara zama kuma a saurari shirin. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Yawa masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sadar da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shi wanda cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To da ke a yau take Asabar 22 ga watan Bahman wanda ake bikin zagayowar cika shekaru 44 cin nasarar junjun halin musulunci a nan kasar Iran. ya zama wajibi mu kawo muku waka da aka yi ta wato murna da farin cikin wannan rana ta ce nasarar juyin musulunci wanda imamu kwamaini yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta ai saurare lafiya خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست دشمن ستمگر ای ظالمی کافر خون شما میریزیم ما ملت دلاور خون شما یاور ماست الله روز از خود گذشتن روز آزادی روز نجات میهن روز پیروزی ما شکست دشمن بیست و دو بهمن بیست و دو بهمن کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام است کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام Yo lloraremos, oh Medina, haremos, Allah, lloraremos, oh Medina, veremos. Cristo doe Batman, Cristo doe Batman, Cristo doe Batman. to madalla wato an saurari waƙe da aka yi kenan a cin nasarar juyin har musulunci a nan kasar iran shekaru 44 suka gabata da fatan masu saurari sun amfana kuma sun ji daɗin waƙar a huta lafiya za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen ma shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. sauran daƙiƙoƙi ga takaitattun labarai. Ana bikin cika shekaru 44 da cin nasarar juju halin musulunci a Iran. An takarar shugaban ƙasar Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar PDP ya sha alwashin bunƙasa harkar noma. Amurka ta sanar da harba wani abu mai yawo a saman yankin Alaska. masu waye duka duka iya abin da su gana sun shirin ganin lokaci na haram mu zan jarin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki da su da dan shirye shirye amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya